danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauki A mu na yau za ku ji cewa magana da gwamna Abdullahi Umar Gandudu da ta kwanaki, wadda yake cewa sunansa Alaramma gwani kuma gangaram Abdullahi Umar Ganduji. Wannan magana ce ta sa wasu daga cikin mutanen jihar Kano ke cewa ya kamata gwamnan ya sanar da su a wani masallaci ne zai fara gabatar da tafsirin azumin watan Ramalana. tunda aiki ne na malamai tare da mai ja masa baki alshak alaramma alibaba a gama lafiya sunana alaramma abdullahi umar gandoji ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauki bayan wannan za mu kawo muku sharhi ne akan wani ango mai suna malam inda ya dinga rushe kuka a wajen dina daurin aurensa. kamata a ce amarya ce take kuka amma a wannan karan angon nan ke kuka amarya ba ta yi ba sai kai man ko me ya zafi sai dai mu ce Allah kiyaye